بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم ومن هؤلاء من يؤمن وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المؤمنون بل هو آيات بينات في صدور الذين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 وخلق منها زوجها وقص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul shu'ara mun kwana a ƙarshen aya ta ɗari da 175 kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam mun ji yadda da'awar annabi lutu ta kasance tsakaninsa da mutanensa mun kuma ji irin bijire wanda mutanen suka yi wa kiran Allah sannan daga ƙarshe mun ga irin hukuncin da Allah ya hukunta a kansu wannan ita ce sunnar Allah tabbatacciya wannan shine sunnar Allah tabbatacciya duk lokacin da Allah ya hana wani abu to abin da zai magance maka fadawa cikin matsala shine ka halu daga abin da Allah ya hane ta duk lokacin da Allah ya yi umarni da wani abu abin da zai tsare ka daga fadawa cikin matsala shine ka aikata abin da Allah ya umarci ka da shi kamar yadda ƙarshen kowace kissa Allah yake cewa inna fi zalika da ayatan a cikin abin da muka karanta na ayoyin alkur'ani Allah ya ce akwai aya ma'ana akwai aya akwai abin daukan wa'azi akwai abin da zai zama izna ga mutane Allah ya ce wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ya ce amma mafiya yawan mu'min mutane ba su zama masu imani da Allah ba to Allah ya samu dace Allah ya mana albarka to yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 176 kisar annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam to Allah ya samu dace to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين لهم شعير ألا تتقون إني لكم رسول سليم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من خير إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالمقصاص المستقيم ولا تبخسوا ما أحياءهم ولا تعثوا في الأرض مسلمين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين الله يتيم kazzaba ashabul aikatil mursalin Allah yace mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam Allah yace su ma sun karyata manzannin Allah bisa ka'idar da muke ta karanta waɗannan kisoshi a kai cewa karyata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah hukuncinsa daidai ne da karyata manzannin Allah duka Allah yake kazzaba ashabul aikatil mursalin mutanen annabi shu'aibu sune ashabul aika ashabul aika sune ashabu madyana Allah yake kaddaba ashabul aikatil mursalin mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam mutanen madiyana Allah yake sun kiryata manzannin Allah kala da kun shu'aibun ala tattaqun Allah yake lokacin da dan uwansu annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam yace musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku ji dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin annabi shu'aib ce musu ni manzo ne Allah zuwa gare ku kuma amintaccen manzo ma'ana ba zan ha'ince ku akan abin da Allah ya aiko ni da shi ba ma'ana abin da Allah ya aiko ni da shi shine abin da zan isar muku ba zan muku wa'azi domin na huce haushi akan ku ba ba zan muku wa'azi domin ni kuma na biya bukata ta akan wa'azin ba inni lakum rasulun amin yace ni manzon Allah ne mai aminci zuwa gare ku fattakullaha wa ati'un yace ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wa ma as'alukum alayhi min ajrin yace kuma ba zan tambaye ku wani lada wani sakamako kan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai wanda ya sa ni in yi muku wa'azin kan kuma muna fahimta kun ga yadda dukkan manzanni suke zuwa su fara da awadin nan kusan hatta kalmomin da suke fara amfani da su kalmomi ne guda daya jama'a mun fahimta wannan yasa duk wanda ya karyata wancan manzon to hukuncinsa daidai ne da ya karyata wannan domin hatta saƙon da ake ba su su zo shi zuwa ga al'ummominsu saƙo ne guda ɗaya annabi shu'aibu ya ce musu ala ta taqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa afiun ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a na yi muku jagoranci zuwa ga rahamar Allah wa ma as'alukum alayhi min ajrin kuma ba zan tambaye ku wani lada akan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai khawful kaila wala kunu min al muksirin yace ku cika mudu duk lokacin da za ku yi mu'amala da mutane na saye da na sayarwa saye da sayarwa wata mu'amala da ta shafi awu ko aunarwa annabi shu'aib ya ce musu saukul kaila ku cika mudu wala takunu minal kar ku zam daga cikin masu tauye mudu wa mutane wazinu bil qisatil mustaqim sannan ku yi au da celi madaidaici na adalci al qisas huwa al mizan wazinu bil qisatil mustaqim yace kuma in za ku dora wa mutane kayan su a celi ku dora musu akan scale madaidaici wadda babu cuta babu cutarwa a cikinsa jama'a muna fahimta wala tabaka sunnasa ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayayyakinsu ma'ana kar ku cuci mutane a wajen saye da sayarwa wala ta afi fil ardi mufsidin kar kuma ku zam kuna yada mugunyan barna a bayan kasa bayan kun zam mabarnata yace ku yi kokari ku kiyaye domin mutum zai iya yada barna a bayan kasa har sai in ya zan shi din mabarnaci ya ce to wala ta atau fil ardi kar ku zan kuna yada barna a bayan kasa bayan ku zan mabarnata domin wannan mummunan aiki da za ku yi zai iya haifar muku da bushewar zuciya yadda za ku zama wakilan shekan akan tsakar da bayan Allah ɗan uwa mun fahimta wannan bayan shirka da Allah ita ce babbar matsalar mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam idan ka kalli kisoshin za ka ga dukkan su laifuffukan ne suka bambanta amma dai abu guda ɗaya da suka daidaita shine Allah ya hana wani abu ne suka ki su bari ko kuma Allah ya yi umarni ne da wani abu suka ki su aikata abin da Allah ya umarce su wannan shine ya jawo dukkan hukunce hukuncen da Allah ya hukunta a kansu Allah ya samu dace mutanen annabi shu'aibu waɗansu irin mutane ne bayan shirka da Allah mafi munin ɗabi'arsu mafi munin mugun ɗabi'arsu shine duk yadda za su yi mu'amala da mutum wajen saye da sayarwa to sai sun cuce shi sai an yi magudi sai an tauye mudu sai an tauye skeli sai an rage lokaci kan lokacin da aka yi ka'ida duk abin da ya shafi mu'amalar su da bayin Allah to sai an samu wata tawaya a cikin wannan mu'amalar din Allah sai ta da annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam yace musu yace mishi ka je ka ce wa mutanenka su daina abinda suke yi Allah bai su jama'a mun fahimta ka je ka ce wa mutanenka su daina abinda suke yi Allah bai su jama'a sanadiyan in daina wannan mummunan aikin Allah ya azabtar da su da mafi mugun azaba a sanadiyan in daina wannan mummunan abu da suke yi Allah ya azabtar da su da mafi munin azaba kun ji abin da annabi shu'aib ya gaya musu in za ku yi mu'amala da mutane ku yi mu'amala da mutane tsakaninku da Allah in za ku sayar wa mutane ku sayar musu da ma'auni da sikeli na adalci kar ku cuce su akan wannan suka yaƙi annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam lokacin da annabi shu'aib ya yawaita wa'azi akan wannan mummunar ɗabi'an ya yawaita tsakarwa akan wannan mummunar ɗabi'an to sai suka je suka yi قال الملأ الذين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استكبروا من قومه لنخرجنك على شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين وإذ ترينا على الله كذبا إن في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين الله يسلمك قال الملأ الذين استكبروا من قومه وأن سكي جرمان كي wadda gaskiya daga cikin manyan mutanen annabi shaibu alaihi salatu wassalam sai suka ce mishi lanukuri jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina qawla na fi illatina suka ce wallahi shu'aibu za mu fidda kai daga cikin alƙaryarmu da kai da dukkan waɗanda suka yi imani tare da kai akan wannan aƙidar Aulata, ta'udun na fi millatina ko kuma ka dawo kan tsarinmu kan tarkinmu mu tafi tare kada sai ce musu awalau kunna karihin ko ka ba musu ko da tafarkin kun ba daidai bane dole mu dawo kai annabi shu'aibu yake taraina ala Allah kadiban in udna fi millatikum yace wallahi mun kagi kire da wa Allah ma'ana mun ci amanar Allah in muka koma kan wannan tsari da kuke kai ba da iznar dan Allah mina bayan Allah ya cece mu ya samar da mu daga tafarkin annabi yace yana daga cikin mafi munin kadari a rayuwar mutum ya koma kan wani mummunan aiki bayan Allah ya gane da shi ya gano wannan abin babu kyau an karantar da kai alkur'ani an karantar da kai sunna ka fahimci hakkin musulunci akan wannan abin babu kyau to babu mafi munin makoma kamar da gangan bayan ka sani Allah bayan ka sani kake Allah ka sake komawa ruwa ka koma cikin wannan aikin annabi shu'aibu ce kai na ala Allah shadiban hakika mun kirkiri kire ma Allah mun ci amanar Allah in udna fi diskum in mun koma kan wannan tsari duk abin da zai same mu sai sai zai same mu amma mu koma mu ci gaba da hulɗa da ku akan irin wannan hulɗar annabi shu'aibu ce wannan kuma ba mu bane jama'a muna ji haka suka yi ta sa'in sa da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam a cikin surat hud Allah yake ya qawmi mulkullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusun ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحكيم الله يكفي wa ila madyana akahum shu'aiban Allah yace zuwa ga mutanen madiyana Allah yake mun aika musu dan uwansu annabi shu'aibu ya je musu wa'azi kala ya kaum yace ya ku mutane na ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu yace ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba duk abin da kuka rike kuke bauta da shi koma bayan Allah wannan abun bai cancanci wannan bautar ba sannan kuma kishiya ne ma Allah da ya halicce ku Malakun min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta da gaskiya ba Allah ba wala tunqisul mikyala wal mizan sannan kar ku yadda ku dinga tauye mudu kar ku yadda ku dinga tauye sikeli in za ku ma mutane awu ku auna musu da mudu madaidaicin mudu idan za ku dora kaya akan sikeli ku dora akan sikeli na adalci wala tunqisul mikyal wal mizan kar ku yadda ku tauye mudu kar ku yadda ku tauye sikeli inni ku bi khairin annabi sa'ib ce domin na kula ai dukan ku mawadata ne Allah ya wadata ku yaya za a yi a ce ku dinnan kuna da wadata kuma a ce duk talakan da za ku yi mu'amala da shi sai kun cuce shi Allahu akbar domin ɗabi'ar mutanen annabi shu'aibu kusan irin ɗabi'ar galibin shugabannin Najeriya ne eh. idan ka ga mota mai kyau a gari nasu ne idan ka ga gida mai kyau a gari nasu ne idan ka ga trailer da filaye manya-manya nasu ne amma kuma su ne barayin gari annabi shu'aib ya ce musu wala tun ku al yala wal mizan kar ku tauye mudu kar ku tauye sikili sai ya ce musu inni arakum bi khair na kula dukkan kuma wadata ne yayi kuma za a yi a ce bayan wadatar da Allah ya muku sannan kuma ku dawo kuna cutan ku jama'a muna ji wani albashinsa ya haura naira dubu saba'in amma a haka bai bar cutar masinjansa ba akwai ko babu akwai wannan abin da ke kawo shi rashin albarkar rayuwa wa inni akafu alaikum azaba yawmin muhi annabi shu'aib ya musu ina jiye muku tsoron azabar wata ini da za ta zo ta kewaye ku ta dabaibaye ku da masifu wadda ba ku san iya karshen shi ba wa ya kauni annabi shu'aib ya ce ya mutane na kawful mikyala wal mizan bil qisti ku cika mudu ku cika sikeli adalci in za ku yi mu'amala da mutane ku yi mu'amala tsakaninku da Allah jama'a muna ji wala a sunnasa abu. kar ku yadda ku tauye wa mutane dukiyarsu kar su zo mu'amala da ku ku cuce su a kan kayayyakinsu, wala a fil ardi mufsidin kar ku zan mabarnata a bayan haka baqiyatul lahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya wanzar muku na halal bisa Allah ya baku na halal din ku shine mafi alkhairi gare ku annabi sallallahu ya ce, yace inda kun kasance masu imani ka zauna da abin Allah ya baka na halal ɗinka ya fi alkhairi a kan ka jema abin da Allah ya haramta maka ko da ninkin ba ninkin abin da Allah ya haramta maka ne yan uwa muna jin wa'azin annabi shaibu basiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abin da Allah ya wanzar muku na halal da Allah ya baku shine mafi alkhairi gare ku inda ku mu'mine ne wa ma ana alaikum bi hafiz annabi shu'aib yace amma ni ba zan zan mai gadi akan ku ba na bi ku kasuwannin ku na ga wa'azin da na muku lalle kun yi aiki da shi yace wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba zan zama mai gadi akan ku ba ba zan bi ku ofisoshin ku ba ba zan bi ku shagunan ku na ga lalle abin da na muku wa'azi da shi sai kun yi aiki da shi ba idan kun ji ku ji don kanku idan ba ku ji ba kun yi wa kanku jama'a kun ji abin da annabi shi bai ga musu qalu ya shu'aibu qalu ya shu'aibu asalatu fatamuka an nakhruka ma ya'budu abauna أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا يا شعيب إذا كنت يا شعيب أصلاتك ta'amuruka an natruka ma ya abudu aba'una ai suka ce yanzu wannan addinin da ka zo da shi din waɗannan tsalloli da muka ga kana yi su ne suke umurtarka ka gaya mana mu bar abin da iyayenmu suke bauta ba mu bar bautan abin da iyayenmu muka samu suna bauta ba ko an na fi amwalina ma nasha kuma waɗannan sallolin kan addinin kan shi yake umurtanka ka gaya mana dukiyarmu mu bar abin da muke son yi da ita dukiyarmu ma za a mana doka a kanta kun sha abin da su gamshi innaka la anta halimur rashid suka ce lallai shi aibu kai mutum ne mai tsananin hakuri shiryayye mun gode wa Allah ma da baka fara dukan mu ba Eh. a salatuka ta amurka an naturuka ma ya abudu zauna, yanzu waɗannan salloli da kake yi su ne suke umurtanka ka hana mu yin mu bauta ma abin da iyayenmu suke bautawa ko an na fa'ala fi na ma sha ko kuma mu zan aikata abin da muke so da dukiyar mu suka ce mishi innaka la antal halimur rashid lalle kai mutum ne mai tsananin hakuri shi yayi da baka fara bin kasuwa kasuwa da bulala kana hana abin ba lalle kai kokari shi aibu قال يا قوم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب قال يا قوم يا قوم ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi to za ku ce idan kuma na kasance akan hujjoji daga ubangiji na wannan abin da nazo da shi kuke faɗa da shi kuke cewa ba za ku yi ba to ku ba da labari akan kanku da kanku idan kuma hujjoji ne na Allah Allah ne ya aiko ni in zo in karanta da ku wannan karatu sannan ku kai faɗa da shi to zai makoman ku a ranar alkiyama wa razaqani min rizqan hasanan sannan Allah ya azurta ni daga gunsa arziki mai yawa mai albarka domin annabi shaibu yana ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi hatta a cikin annabawan Allah wa razaqani min rizqan hasanan yace Allah ya wadata da arziki mai yawa mai albarka kuɗi yace ina da kasan wannan ita ce sunnar Allah idan Allah zai yi aike a cikin wata al'umma so yakan dubi menene al'umman suka yi cike da shi a rayuwa sosai ya ba ma ko manzo cikin da ta fi tasu a kan wannan su kafin a tura shi wa'azi zuwa gare su kun gane maganan ka? ai tun da kashi ana maganan saye da sayarwa kasan ai yan kasuwa ne ka ce kuɗi to annabi shu'aibu kuma a harkan arziki shi ma don ne yan eh, kasuwa ne kuma annabi ne kuma mai kuɗi ne ga kuma wa'azi ka kalli larabawa ba bi da larabawa suka yi fice a kai kamar fasaha a wajen zance Allah sai ya aika musu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani da sunna wallahi sai da manzan Allah ya rufe bakin su sai da ta kai ma annabi in ya faɗi magana ya sunce manzan Allah me kake nufi sai abu kaza ne kuma lahaci ne lokacin annabi Musa alaihi salatu wa salam kafi ne yake ci a duniya sai Allah ya ba ma annabi Musa mu'jiza sai da ya je ya ga bayan bokaye da wannan mu'ujizar yan uwa kun gane a lokacin annabi Isa alaihi salatu salam har kitanci ne yake ci a duniya idan mutum ya kwanta jinya likitoci suka gagara gano kansa an kai shi specialist abin ya gagara an kai shi cikin hospital abin ya gagara consultant sun zo sun yi sun gagara sai annabi isa sai ya zo sai ya shi ya kama tafiyarsa ana kuka wayo Allah alaji ya mutu alaji ya mutu annabi Isa alaihi salatu salam sai ku nuna min ina alaji sai a ce ga nan alaji a kudu ya cika sai zai ta da alaji sai ce to kun shiru kowa ya wuce ta sa. kun bayyanta wannan shine tsarin da Allah ya dora da'awar musulunci akai duk wani abin da duk wani garin da za a tura annabi ko manzo to Allah sai ya kalli su mutanen alƙaryar menene suka yi fice a kai Sosai ya ba wa manzon ko annabin fice da ta su ficensu na sai ya tura su saboda ka yau akwai bukatar ustaz a Najeriya sai karatun alkur'ani da kyau sai karatun hadisi da kyau iya turanci da kyau sai kuɗi mai yawa don zuwa Abuja da awa eh, mun fahimta ko wa ne min rizqan hasanan yace Allah ya azurta ni da arziki mai yawa mai albarka wa ma uridu an ukalikum ila ma anhaakum anhu yace kuma manufata ba ina nufin na saka muku akan abin da nake umurtan ku bane inji Annabi Shu'aib ba wai ina nufin na hana ku abin da kuke yi a harkar kasuwancin ku sannan ni kuma na je na aikata ba yace ba haka nake nufi ba Allah ya ji malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albani yace a ala nafsi Albani yace na ɗauki alƙawari makaina tsakani na da Allah da ya halice ni Allah ukalifa bifi'ili qawli Albani na yi alƙawari ma Allah aiki na ba zai saba ma aiki da nake faɗa ba yi wa'azi na tashi na karanta in tashi na je nayi wani abu sunkuyan da nake faɗa albani ya ce na ɗauki alkawari ma Allah ba zan yi haka ba wasta kattu zalika min nabiyillahi shu'aib alaihi salatu wassalam yace ni ma na kwaikwayo wannan salon ne daga annabi shu'aib alaihi salatu wassalam da yake cewa ma uridu an ukadifakum ila ma anhaakum anhu ba manufata fara muku akan abin da nake hanan ku ba na je ina aikata abin da nake hana ku yana daga daya daya daga cikin abin da Allah ke daukakan darajar mai da'awa a kai shine ya kiyaye kar ya je yana aikata abin da yake hanawa shi kuma ya je yana aikatawa wannan abu yasa Allah ya tsine wa banu isra'ila albarka da ka tashi a masallaci kai wa'azi ka dawo ayoyi a taimaka fi sabilillahi to kai ma ka taimaka fi sabilillahi تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Allah ya ce fata shi ku yi ta dawo ayoyi da hadisai kuna umurtan mutane da alkhairi Allah ce ku kuma kuna manta kanku alkhairi ce yanzu ba za ku zama masu hankali ba to duk wanda haka ba mai hankali ne. wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu nabi shu'aib yace ba abinda da nake so ba shine in saba muku kan abinda da nake hana ku na hana ku abin ni kuma in je aikata in uridu illa al-islah mastata'tu abin da nake bukata na kawo jara gwargwadon abinda na samu iko wa ma tafi illa billah annabi shi abinci amma dacewa ta ta abinda nake fama ya tabbata a ƙasa yace wannan dacewa ce daga wajen Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unib yace kuma ga Allah nake mai da al'amari na wa ya kauni yace ya ku mutane na ya قوم هود وما قول منهم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ويا قوم يتو يا قوم متانينا لا يجري منكم شكاكي كر حوشي كوتي دي يا اوكيكو دوك ابين نفدا تو دا شاكاني وني واي بزي ابي كتي فدا دينا دين حوشين to annabi shahid sai da ya musu nasiha akan haka Allah ya kuma gaji wa ya kawo ya ku mutane na la ya jiri manna kum shikaki kada ku saba mini da kuke yi haushi na da kuke ji ya dauke ku duk abin da na faɗa ku ce ba za ku yi aiki da shi ba kan yusibakum misla ma asaba qauma nuhim har abin da ya samu mutanen annabi nuhu kuma ya same ku duk abin da na faɗa ku ce ba za ku yi aiki da shi ba duk abin da na faɗa ku ce ba za ku bi ba yace to kar ku ci gaba da yin haka an yi kun misla ma a saba kauma nuhin har yazo ya same ku irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ko kauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ko kauma sale ko abin da ya samu mutanen annabi salihu jama'a ai duk abin da ya same su mun karanta ko yace to ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kar ku doge akan barna kar ku doge akan mummunan aiki har abin da ya samu al'ummomin da suka shuɗe kuma ya same ku wala mannakum shikati kar jin haushi na ya ɗauke ku ba ku so na na faɗi abin da ba ku so ya mamaye muku zuciya an yi shi ba kun misla ma a saba kauma nuhin har abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya zo ya same ku ko kauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ya zo ya same ku ko kauma sale ko abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku ya ce wa ma min kun minkum ai mutanen annabi lut ba nisa suke da shi daga ku ba lokacin da aka halakar da su ai gashi an halakar da su ai ba nisa suke da shi su ba ta yi nisa da ku ba don me yasa ba za ku je ku kewaya ku ga irin abin da Allah ya hukunta a kansu ba ya kan yake ya ku mutane na wa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ku sannan ku tuba ma Allah inna rabbi wadudur rahim inna inna rabbi rahimun wadud ko lalle ubangiji na mai tsananin aunar mutumin da tuba ne kuma mai jinkan kan wanda ya tuba zuwa ga Allah ne kun ji wa'azin annabi sallallahu yanzu a cikin waɗannan kalmomi akwai wata kalma ta bakar magana babu ba Allah ya samu shi. wala tabkasu nasu ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayan su wala ta'asu fil ardi mufsidin kar ku zan kuna yada mugunyan barna a bayan kasa wattaqulla wattaqullazi khalaqakum wal jillatal awwalin ku ji tsoron wanda ya halicce ku da generation na farko da suka zo kafin ku ku ji tsoron wanda ya halicce ku da kuma al'ummomin da suka shuɗe kafin ku to sai suka ce mishi yana yanzu duk tashi nan man وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال رب بما تعملون فكذبوا فأخذهم العذاب يوم الظلة فأخذهم فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم العظيم قالوا mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam sai suka ce mishi innama anta min almusaharin hakika kuna daga cikin waɗanda aka sihirce tunanin su waɗannan maganganu da kake yi ba lafiya kalau ba ka san wani yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba in bai nemi haramun ba haka ne ko wallahi tallahi hasan Allahu akbar wani yana ganin idan bai haɗa da ta hanyar haramun ba yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba sai larabawa sun samu wannan matsalar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira su zuwa ga Allah duk wani abun da suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi sai da annabi ya gamsar da su shi manzon Allah sun ce rana ta fashe ta faɗo rana ta fashe ta faɗo duk abin da suka nema sai da manzan Allah ya tabbatar musu shi manzan Allah sai da annabi ya tambaye su kan kansa da kansa suka ba da shaida na alkhairi eh wallahi ka san babu ni'ima da Allah zai maka mafi 'yan uwa bayan imani da Allah bayan baiwar hankali da Allah zai ma mutum kamar Allah ya maka baiwan karɓar gaskiya a ce kai in ka gaskiya za ka bi wallahi da karamar ni'ima ba ce sau da yawa mutane sun bata a kan in karɓar gaskiya wani mutum yana kiwon dabbobinsa shi bai ma taɓa shigowa ya zo ya gama zan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana kiwon awakinsa sai wani ya taɓa shi ya ce mishi yawwa sai ga tun wadda yake cewa shi manzan Allah ne sai ya bar jikin dabbobin sai ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai sallama su gaisa ya ce an ce mini kai manzan Allah ne ya ce kai manzan Allah ne ce ni manzan Allah ne an ce ka ce Allah ne ya aiko ka mu yi sallah mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza annabi ya ce Allah ne ya aiko ni ku yi waɗannan ababen Ka ya ce manzan Allah to ina so ka yi min furudin kai manzan Allah ne yanzu ga ni a gabanka gamsar da ni kai manzan Allah ne annabi sai ya dubi akuya ɗaya daga cikin awakinsa ya ce kiɗewar Allah don Allah ni wane ne ta ce kai manzan Allah ne mutumin ya juya ya kalli akuya sai ce ke ne suka ce ta ce wallahi annabi muhammadu manzan Allah ya kamata ya gamsu ko bai kamata ba wata ran wani mutum ya tafi dabbobin sa, imamu da bai haƙe shi da hadisin hadisin ya inganta daga manzan Allah ya tafi dabbobin sa, sai kura ta zo ta wabta ɗaya sai sai jeji da shi mutumin nan kawai sai da kuran nan da gudu ta girka a ɗan afirin nan a baki ta girka kwari ya girka kwari ta haura tudu ya haura tudu ta fada rami ya fada rami kuran nan ta ji bala'i ya yi yawa ta sake ɗan afirin sai ta koma gefe sai ta tsaya tana haki yana haki yanzu ya ɗauki ɗan afirin sai riki ta ce o oh, malam wannan garke da kake da shi dan akuya tsaye na ɗauka ka dinga wannan gudun kamar ranka zai bida sai ya ce la akuya ke kura ke ce kike magana abin mamaki kace ni ne abin mamaki ko kai ne abin mamaki jahilin fanza kace ga can manzon Allah a Madina na karantar da mutane suna mutuwa suna shiga aljanna kai zaka mutu a jeji ka halaka annabi na faɗa labarin sabai suka ce manzan Allah yanzu akuyar ce ta yi magana ya ce akuya ce ta yi kuma ce ta yi wannan maganan ni da abubakar da umar mun yi imani ta yi wannan magana ta yi ko ba ta yi ba ta yi to kin gaskiya ne idan mutum bai son gaskiya duk hanyar da aka bullo mishi sai ya bi wata hanya da zai fada cikin halaka amma baiwar da Allah ya ma manzan Allah na manzanci da annabta da fasaha bai kamata a ce wani ba musulunta ba jama'a mun fahimta to amma dama shari'a sha'ani ne na Allah mutum shi zai je ya tona ramin da zai fada da kansa kansa kalu sai suka ce innama anta minal musaharin kana daga cikin waɗanda aka sihirce su wa ma ta illa bashar misluna kai kuma ba kowa bane a ce mutum ne kamar mu na inna zunnuka na min al kuma muna tabbata abinda kake kai da kai da waɗanda suka yi imani da kai ƙarya ne ba gaskiya bane fa askid alaina kisaban min as-sama ka yanko mana wani yankin sama ya fado ya danne mu gaskiya ne kai manzon Allah ne kun ji abin da suka yi shi fa askiti alaina kitaba min sama suka ce ka yanko wani yankin sama ya fado ya rikito ya danne mu in je abin da kake faɗa gaskiya ne in kunta min sadiqi in kana daga cikin masu gaskiya akan awar manzanci ai dukkan manzo idan ya roki Allah Allah zai biya mishi a akan abin da ya roka to ka roki Allah ya mana wannan hukunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yake kira sai suka ce mishi muhammadu matsalar da muka samu idan mun yi imani da kai idan mun yi imani da kai hanyar abincin mu zai toshe فتصدق من أمرنا ألم نمكن له حرما آمنا يجبى

muka ce mu ma za mu musulunta mu yi addinin musulunci nutakaffaf min ardina za a mana kifuwa ɗaya kwali a cikin nan ofisoshinmu da akwati matsayinmu da akwati shagunanmu da akwati Allah su akbar kasan wani siyasa yana yi ne don kana kore shi aiki abin ya san da gaskiya bane ba wani yana cewa mun bi ne ba don ya dace ba sai don yana tunanin shagonsa ne shagon nan kuma Allah ne ya baka wata kana da shago tun kan shugaban kasa ya zama shugaban kasa wata kana da shago tun kan gwamna ya zama gwamna haka ne ko ba ka bane wa qalu suka ce in nattabi al huda ma'aka idan har muka bi wannan shiriyar tare da kai nutakassu bin ardina za a tiske mu a cikin kasar mu za a raba mu da ayyukan mu za a raba mu da ofisoshin mu za a raba mu da hanyar abincinmu za a kwace gonakinmu kun ji abin da suka faɗa wa annabi Allah sai ce ba a walam numakin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in Allah ya ce ba a walam numakin lahum haraman amina Allah ya ce ba mu makana musu ba mu ba su dama ba mu ba su gindin zama a cikin harami abintacce ba Allah ya ce inda muka ajiye ku a garin ku sai da a taɓa yaƙan ku ba ba ga ku a cikin harami ba da alƙaryun da suke kewaye da garin makka kowace alƙarya ana kawo mata farmaki a karkashe mutane Allah ya ce to kuna shirka da Allah na tsare muku jininku da kuna ji? a walam nu killahun haraman aminan ban ajiye ku a cikin harami amintacce ba ga shi ba shirka da Allah kuke ba bauta ma Allah kuke yi ba shirka da Allah kuke yi amma na tsare jininku yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna sannan ana jawo muku abinci daga ko ina zuwa jininku. Allah yake arziki daga wajen mu Allah ke duba kulura ba kasar ku ba a ruwa ba kwa noma shinkafa ba kwa noma masara ba kwa noma dawa ba ku iya noma abincin da kuke ci ruwan da ake muku zai wuce sau ɗaya ko sau biyu ba a shekara Allah ya ce haka muke jawo abinci da ƙasashen duniya da ake ruwa abincin da suke ci a su. bai ci abincin ku ba kuna ji Allah ya ce kuna kafirci ba kuna bin Allah ba na tsare muku jinin ku. ba ruwa kuke da shi da kuke noman abin da ku ci ba amma sai dai mutum ya zo garinku ya ci abin da aka noma a garinsu kuma a garinku ya ci a garinsu arha jama'a ku gani wai abin da Allah yake cewa wai kana ɗan iska ɗan iska ma Allah ya baka jari ba ka zan kuma mutumin kirki kana shan wuri Allah ya baka jari Allah ya ce bare kuma za ka yi sunna eh kana neman mata Allah ya baka jari kai kuma yau za ka yi tauhidi yace kuna shirka da Allah na tsare muku jininku na baku abin da za ku ci balle kuma yau a ce za ku dawo ku yi tauhidi wai kuma kuna tunanin in za ku yi tauhidi kuma baran baku abinci ban ji Allah a sai dai in kana tunanin abincin da mai gidan ku ne yake bayarwa to nan kan in ba a yi hakan Allah ba sai hana amma in Allah ke bayarwa to ku bi Allah zama ya ba ku abinci sai kuma kun bi Allah da ma mun fahimta shaytan ne yake razana mutane wallahi babu hanyar zaman lafiya kamar addini babu hanyar da Allah zai natsar da kai hankalin kai kwanta kamar ka yi mishi biyayya Allah ya samu dace suka ce fa asqit alaina kisaban min as-sama to ka ballo mana wani yankin sama ya faɗo akan mu in kunta min sadiqin idan abin da kake da gaskiya ne qala rabbi ta'lamu bima ta'malun yace ubangiji na shine mafi sanin abin da kuke aikatawa aikin da kuke yi ya dace a saukar muku da azaba yace sha'ani ne na Allah bai dace a saukar muku da azaba ba sha'ani ne na Allah yaushe za a saukar muku da azaba yace rabbi a'lamu bima ta'malun ubangiji na shine mafi sani game da abin da kuke aikatawa kazzabuhu Allah yace suka karyata annabi Shu'aibu fa akadahum azabu yawmi zulla sai azabar wata ini ta gajimare Allah yace sai halakar da su Abdullahi dan Abbasici lokacin da da'awa ta zo karshe suka yi fito na fito da annabi Shu'aibu to Allah Allah sai sa aka buɗe wata ƙofa daga cikin kofofin jahannama kiririn da dinga shigowa cikin alƙaryar sai da aka yi kwana bakwai wannan tirin na fita a hankali yana yaduwa a cikin garin kafin kwana bakwai nan su kare sai da aka wayi gari duk cikin madayana ba mutumin da ya isa ya tafiya da riga a jikinsa saboda zafi ana cikin wannan kunci ana cikin wannan tsanani Allah sai ya turo wani gajimare wani hadiri sai ya zo ya tsaya a bayan garin wani da ya kalli hadirin ya yi duhu sai ya je ƙarƙashin hadirin ƙarƙashin inuwan gajimaren sai ya shiga ya ji sanyi sai ya ƙwala ma wani kira ya shigo sanyi kafin ka ce kyaftawan ido suka sun zo sun taru a garin Allah kenan eh kai da kake kanka da kanka sai da suka taru a ƙasan wannan gajimaren Allah sai ya narkar da shi sai ya zama wuta sai ya zubo a kansu kamar ruwan dalma shi ne a kada kuma azabu yau mai zulla sai azabin wani irin ini na girgije Allah ke ya halakar da su malam muhammadu aminu shankiti yake cewa idan ka kalli yadda Allah ya halakar da mutanen annabi shu'aibu a qur'ani yace sai ka samu iskali shankiti yace amma babu iskali domin a nan a cikin suratul shu'ara Allah ya ce a wa akazahum azabu yawmi zulla azaban wani irin ini na gajimare ne ya halakar da su amma a cikin suratul araf ya ce fa a zat humur raji fatu fa asbahu fi darihim a suratul araf Allah ya ke fa aka zat humur raji fatu arrafatu shine girgizan kasa Allah ke sai girgizan kasa da ya halakar da su أكشن صورة بودكما حلا سيئتي وعكذت الذين ظلموا السيحتوا وأنجينا شعبا والذين آمنوا معه الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ريالهم جاهلين سورة هود الله يتي وأكذت الذين ظلموا الصيحة السيحة تتي آوة nan gun shanki ya ce Allah ya ce girgizan kasa a suratu hudu ya ce tsawa a suratu shu'ara ya ce hadirin musa al'imam ibn kasir ya ce duka ukun aka haɗa aka musu a lokaci ɗaya da hadirin wutan ya zo lokacin da zai zo duka alƙaryan sai ta ɗauki girgiza kamar girgizan ƙasa lokacin da wannan bom da ke cikin wutan ya fashe tsawon ta haɗa da su wannan wuta kaga an ninka musu amma dai uwa kun je ji abin da waɗannan mutane suke kun ji kuma abin da annabi su ya gaya musu yana daga cikin mummunar ɗabi'a ake in za ka yi mu'amala da mutane ka yi magudi a wajen mu'amalar kasuwanci wannan mummunar ɗabi'an masu awu suna yi wannan mummunar ɗabi'an teloli suna yi rage yajin mutane babu hakki wai zalunci masu yadi suna yi a kawo ɗan wani waje a tsayar maka da shi a matsayin ɗan wani waje a kawo takalmi ɗan gida a tsaye maka ɗan waje a kawo zani ɗan wani gu a tsaye maka ɗan wani gu duk wani abun da ya shafi maguɗi da za a cuci wani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya haka bai tare da mu man kashana fa minna annabi ya ce duk wanda ya yi maguɗi ya cuci wani ya ha'inci wani daga cikin al'ummar musulmai annabi ya ce baya daga cikin tawaga ta a ranar alkiyama Allah ya ce innahu kana azaba Inna hukana azaba yawmin azim lalle azaba ne a wani ini mai girma inna fi zalika la aya Allah ya yace a cikin wannan kissa da muka karanta akwai abin wa'azi inji Allah akwai ko babu wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah yace amma mafiya yawan mutane ba su imani da Allah wa inna rabbaka huwa al-azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi da jin Allah ya ce to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora yi ƙarin bayani saboda takaituwan kasusuwa da muke da su wadda muke ba mu gidan rediyo in dai an yi ruwa in ba mai tsanani ba ne za mu zo mu rufe ƙofofi mu yi karatu mun fi ko zai ba mu yi ba saboda kar waɗansu su ɗauka ba da a yi ba ya zan kuma ba su samu karatun ba to amma da yanzu ruwa gaskiya in ba sosai sosai ba ne da mu yi darasi Allah ya shi dace Allah ya albarkace mu amin amin akwai amin a wannan suke cewa tana azumi tana cikin al'ada sai ya mata bayan ya zafi idan tana jinin al'ada sai jinin al'adar ta ɗauke mata bayan azar a ranar da babu azumi ta tare da ita waɗansu malamai suna ba ta shawarar cewa ta kame baki da karta zan tana cin abinci amma dai babu dalili mun gane ko idan mace tana jinin al'ada babu azumi a kanta saboda haka lokacin da suke bukatar abinci kawai ta ci abincinta amma dai azumi babu azumi ko da kuwa ya ɗauke mata da bayan fit bayan Allah ta ne in dai kawai a cikin wannan irin da aka yi azumin ta samu matsala na al'ada babu azumi a kanta sai washe gari ya ci gaba da azumi Allah ya samu dace nan ne masa a a wai hukuncin sallah a ba yake cin ganka ba ba ko ni ke sallan ka tudu in za ta iya eh. a to dama ai dama eh, eh, bai sashi lai shi ma mutum sallah lai lai lai ka ce ko kuma ka faɗi abin da faɗa to me kaji haka ne ko ba ka ba shi ma ta ce la ilaha illallah iya abin da annabi ya koya miki kuma haka ce ka ji abin da kai ka ce la ilaha illallah shi ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk